sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin gidaɗo ba shege ba ne. Littafi na uku. Masu wurare na idan ba manta ba a cikin littafi na biyu mun dakata ne a daidai inda Bros. Nufinka yanzu kayar da yaran naka ne? Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya. Murmushi gidaɗo ya yi gami da dafaka faɗar Fadil yana cewa, Ko ba nawa ba ne yanzu na amshe shi a matsayin nawa tunda ya kasance ɗan matata. ai ni ma ya zama nawa. Baki sake kowa ke kallon gidadan shi ko ko a jikinsa. To ina ka baro Fatima? Tun ɗazu na aike ta gurinka, amma bata dawo ba, cewar momi. Murmushi gidaɗo ya yi sannan ya ce, Kai momi, ni fa gaskiya alamu sun gwada samun ido za ku rinƙa yi ni da matata, don haka a shirya komai a bani a bata. Na tafi gurin aikina da ita. Duka momi ta kai mishi gami da cewa, ina take na ce mara kunya kawai tana ɗakina na sata ta yi bacci gaba ɗaya falon dariya ake yi amma ban da husna da fadil da gudu husna ta bar gurin tana kuka shi ko fadil ba komai ya hana shi dariya ba illa ya fi kowa sanin wane ne gidaɗo tabbas ya san baya fushi ya sauka one time ba tare da ya ɗau mataki ba sannan gidaɗo baya taɓa karɓar abin da tun farko ya ki karɓarsa ko menene shi ko menene shi haka dai suka yi ta raha a junansu inda dadi ya tsaye da lokacin da za a yi hidimar bikinsu daga gurin dadi kai tsaye ɗakin shi ya nufa inda yana shiga ya gansu kwance a falo a ƙasa ita da gidaɗo karami suna bacci sai rawar sanyi suke yi kasancewar garin akwai hadari iska ta fara kaɗawa ga kuma sanyin AC dukawa ya yi ya ɗauki gidaɗo ya shigar da shi bedroom ɗin shi ya kwantar da shi akan gado sannan ya dawo ita ma ya ɗauke ta ya je ya kwantar da ita akan gadon sai mamakin rashin nauyin ta yake yi wacce a ido gatan yar duma-duma bargo ya ja ya rufe su sannan ya je ya rage gudun esin bin ɗakin ya yi da kallo ya ga ta gyara shi sosai wayarsa ya ɗauka da ya gani jone jikin caja Da kudin din ya duba ya ga yana nan kamar yadda ya bar Sosai ya ji mamakin abin da ya hana ta gogewa, wanda dama gwada ta ya yi ya ga za ta goge ko ba za ta goge ba. Yana nan zaune ruwan sama ya fara sauka. Ya fara sauka ɗin, haka shi ma kwanciyarsa ya shiga bargon. don ko kaɗan gidaɗo baya son sanyi irin na damuna ɗin daga ɗaga masa hankali yake ya ji yana buƙatar mace a kusa da shi. Gidaɗo wannan ne karo na farko da ya fara haɗa gurin bacci da mace, don haka jin shi ya yi duk ya takura ya gaza sakewa. Fatima baccinta take hankali kwance, sai dai hannunta na yawo tana shafawa ta jiyo gidaɗo karami Hakan ne ya sa hannunta ya sauka akan kan marar, marar gidaɗo babba ba tare da ta sani ba. Numfashin gidaɗo ne ya fara sarƙewa jin hannun Fatima akan babbar harka. ido kawai yake warewa don komiyau ya kasa haɗewa ita ko bata ma san ta yi ba tunda ta ji hannunta kan abu kawai ci gaba ta yi da bacinta a zatanta ɗanta ta dafa hmm. Gida farashi ya fara tashi idan dama ga sanyi ana yi sosai ga kuma Fatima ta zo da sabuwar rawa wacce ta sa ya kame kam. Kasa jurewa ya yi don koya Fatima ta motsa hannunta ji yake kamar wasa take mishi daɗin da yake ji ne yasa ya kasa cire hannun nata sannan a hankali ya matse jikinta sosai fuskarta ya kurawa ido yana kallon kyan fuskarta ba abin da ya fi burge shi kamar ɗan karamin bakinta ji yayi yana sha'awar shan bakin sannan a hankali ya ɗora bakin shi akan nata ya fara kisin cikin bacci fatima ta fara jin bakon abu na ratsa ta bude idanta ta yi don ganin ko menene. Ganin gidado ne ke mata haka sosai ta firgita, kokarin kwace kanta take yi amma bai bata damar yin hakan ba, ci gaba da aika mata sako, sanda hannun shi ya sauka kan kirjinta daga shi har ita sai da numfashinsu ya ɗan ɗauke. Tun da ya fara wasa da kirjinta Fatima jikinta ya mutu, sosai take jin daɗin hakan don haka bata yi yunkurin hana sa ba, sannan a hankali abubuwan abubuwa ke kankama har ta kai cikinsu babu wanda wata sutura ta yi saura a jikinsa da kyar gidaɗo ya iya addu'ar saduwa da iyali sannan ya fara kokarin cimma burinsa jin da ya a rufe ne ya sa ya yi gaggawar ɗagowa yana kallon fatima wacce ta rantsa ido tana tana addu'a don ta fara jin azaba da duk wata kamilalliyar mace take ji tsananin mamaki ne akan fuskar shi fasa kusantar ta ya yi ya murgina gefe ya jawo ta ya ci gaba da wasa da ita har zuwa ya samu ya fitar da abin da ke damun shi ya jima rungume da ita kana daga bisani ya nufi toilet ya yi wanka ya fito ɗaure da tawul fatima na ganin shi da sauri ta rufe idanta don fatima ko gari banza ita mace ce mai tsananin mai matsananciyar kunya murmushi gidaɗo ya karaso bakin gadon ya yaye bargon da ta rufu da shi dama kuma ba kayan a jikinta dukunkunewa ta yi tana rukon shi tana roƙon shi ya rufe ta. Amsa ya bata da cewa wallahi ba zan rufe ki ba sai kin saki jikinki. Wallahi ba zan iya ba don Allah ka yi haƙuri cewar Fatima kamar mai shirin yin kuka. Sakin bargon ya yi a kasa sannan ya ɗauke ta dukanta ya yi toilet da ita. Da kanshi ya yi mata wankan Fatima kuka take haƙƙi da gaske na takaicin wankan da yake mata shi koko a jikinsa sai da ya tabbatar ya sille ta ya fice ya barta ta yi na tsarki. Yana fitowa ya samu sarkin Kireniya ya farka da sauri ya isa gare shi ya ɗauke shi aiko kamar jira ya shiga tsalle-tsalle a jikin gidado babba. Tausayin yaron ne ya fara ratsa zuciyar gidado game da sansa, yayin da gefe ɗaya kuma san matarsa da tausayinta ya gama zagaye ciki da wajen zuciyarsa. Ya amince da Fatima yanzu fiye da kansa, tabbas ya yarda duk abin da ta faɗa masa gaskiya ne. Da yardar Allah Fatima haɗuwata da ke babu da na sani tsakaninmu. Zan mai da ke sarauniya a cikin mata wacce babu irinta. Ke mace ce ma, amin, ke mace ma kika iya jure duk ɗaci saboda yaran nan bare ni da nake namiji? Zan zame wa gida da uban da babu irin shi, duk da yanzu na fara ji a jikina jinina ne, amma ban san taya na samar da shi ba. Furucin gidaɗo kenan a zuciyarsa, mai da hankali ya yi gurin wasa da ɗan shi, har Fatima ta fito wanka Daure da tawul ganin shi yasa duk ta duburburce ta kasa kwakkwaran motsi, sai sosa kai take yi. Ajiye gidaɗo ya yi ya karaso gurinta, ja da baya ta dinga yi yana binta har suka kai jikin bango. Hannu yasa ya zagaye ta a jikin bangon, ya matse ta sosai da jikinsa, rantsa ido ta yi ta kau da kanta gefe ganin ya nufo bakinta murmushi ya ce princess Ni din ne kuma ba kya san gani? Wato tun da na gama yi miki abin daɗi ɗazu, shi ne yanzu ba za ki kalle ni ba, wato ko godiya ma ba za ki yi min ba ko? Ya faɗa sanda ya yi nasarar haɗe bakinsu guri guda ya shiga bata yayin da yake riƙe kanta da hannu ɗaya, ɗayan hannun kuma yana kan mazaunanta. Fatima ta rasa dalilin da ya sa ta kasa kwatar kanta, sam zuciyarta ba ta ba ta mata biyayya in ta yi yunkurin kwace kan nata saboda daɗin da take ji kukan gidaɗo ne ya dawo da su duniyar da suka shiga da sauri ya sake ta ya zo ya ɗauki gidaɗon ita ko da gudu ta sa doguwar rigarta ta fice daga ɗakin ta nufi nata dubansa ya kai kan fant da biredinta da ta mance a kan gadon shi a hankali ya furta princess kenan wallahi sai na cire miki duk wata kunyatawa da kike ji shiryawa ya yi kyau sosai ɗaukar ɗan shi yayi suka nufi ɓangaren momi lokacin ana kiran sallar magariba allah sarki wannan kenan yana shiga falon momi husna ya samu zaune tana kallo baki sake take bin shi da kallo ganinsa ɗauke da gidaɗo a kafaɗa ajiye gidaɗen yayi sannan ya ce mata ke ba za ki je ki sallah ba ne kike zaune kina kallo ya tsina fuska ta yi sannan ta ce period nake yi mamakin husna gidado yake yi sam ba ta da kunya irin ta mata komai faɗa masa take yi kan ta tsaye juyawa ya yi ya wuce masallaci ita kuma ci gaba ta yi da kallonta gidado karami kireniyarsa ya ci gaba da yi zuwa can momi ta sako falon da sauri gidado ya nufe ta dukawa ta yi ta ɗauke shi tana masa wasa takaici ne ya cika husna don a ganin ta. shege bai dace ana masa haka ba. Zaman Momi ba jimawa Gidaɗo da Fadil suka shigo sun dawo daga masallaci. Zama suka yi ana ta hira har zuwa sanda Fatima ta gama cin abinci. Da yake su ba sa son cin abinci a dainin ne ya sa ta zo ta dinga jere musu abincin a falon bayan ta shimfiɗa ledar cin abinci. Ganin yadda Gidaɗo ya kafe ta da ido ne ya sa duk ta duburburce Wata kunya duk ta bi ta kama ta da kyar ta iya gama jera abincin tana gamawa Husna ta ce cikin isa. Amma ke kin san ni akan na nake cin abinci don haka sai ki je ki jere min nawa ma. Miƙewa Fatima ta yi da nufin aikata hakan. Carab gidaɗo ya riƙo hannunta sannan ya dubi Husna. Rai a ɓace ce, yaushe raini ya shiga tsakanina da ke, har ke ce za ki aiki matata ki ce ke cewa bari ki ji matukar za ki sa ta aiki to ni ma za ki iya sani don haka ki kiyaye kanki ba za ta jere miki abincin ba ya karasa san da ya ja Fatima ta zauna baki Husna ta turo gaba gami da miƙewa ta bar gurin tana kuka momi shiru ta yi ba ta kula su ba don inda sabo Husna da gidado sun saba yin fada Fatima haka take zaune gurin kamar kasa ta tsage ta shige duk yadda gidaɗo ya so ta saki jikinta ta kasa yin haka daga daga karshe ma da gudunta ta bar gurin ta nufi ɗakinta kwanciya ta yi kan gadonta tana haƙi momi miƙewa ta yi ɗauke da gidaɗo karami ta nufi ɗakinta ganin haka ne ya sa gidaɗo ya miƙe ya bi bayan fatima zuwa ɗakinta yana shiga ya mai da kofar ya kulle ya nufi kan gadon da take kwance ta lumshe ido tana murmushi sam ba ta ji shigowarsa ba kwanciya ya yi a kan gadon ya rungumo ta jikinsa ya ce gani kusa da ke daina tunanina ya faɗa yana lalubo bakinta fatima rufe ido ta yi ta lafe a kirjin shi don har ga allah tunanin shi take yi tana marmarin jin dumin jikinsa haka ya fara tsotson bakinta cikin salon da ya dace sannan a hankali fatima ta fara maidar masa da martani sun jima a haka suna kisin ɗin juna daga ƙarshe raba ta yayi da rigar jikinta don ya ji daɗin gabatar da wasanninsa ganin abin na neman wuce gona da iri ne ya sa fatima ta mirgine kasan gadon ta bar shi akan gadon da ƙyar gidado ya mike zaune don zuwa lokacin bayan shi ya fara riƙewa please princess ki zo gare ni don allah wallahi ji nake kamar zan mutu cewar gidado cikin dasasshiyar murya sake dukunkunewa Fatima ta yi a inda take ba ta da niyyar zuwa gurin nashi sakowa ya yi zo gare ta jikin shi sai bari yake kamar wani mazari haka ya yi ta yi mata magiya don sai a lokacin yake ganin shirmen shi na ƙyare ta ɗazu da ya yi duk yadda gidado ya so ta amince da shi fafar ta ki yarda haka ya miƙe cikin fushi ya fice daga ɗakin yana jan kafa yana fita ya yi karo da momi da ta zo kawo gidado wanda ya yi bacci. Bai kula ta ba aka yi fice bin shi ta yi da kallo sannan ta shiga ɗakin. Ganin Fatima zaune ba riga ne ya sa kunya ta kama ta daga Fatima, har momin kowa ya duburburce. Kwantar da gidado ta yi a kan gado ta juya da sauri ta bar ɗakin. Fatima kamar ta yi hauka don kunya. Tun daga lokacin gidado ya ɗauki fushi da Fatima amma a zuciyarsa azabtuwa yake da hakan. Ita ma ana ta ɓangaren ta damu. Yau kamar kullum Fatima ta tashi ta yi abinci kamar yadda ta saba. Bayan ta kammala ta nufi toilet ta yi wanka ta fito ta shirya don gidaɗo karami tuni an masa wanka a fat ɗin momi. Fitowa ta yi ta nufi fat ɗin momin domin shaida mata ta gama girkin. Ta fara hawa step kenan shi kuma gidaɗo babba na saukowa da ɗan gudun shi. Ai Fatima na ganin shi a ruɗe ta juya za ta koma kasa. Tsautsayi ya sa ta faɗi ta fara gangarowa da gudu yake binta ya ruko ta amma ina sai da ta isa kasa jikake tim da kyar ta yunkura ta miƙe kamin ya kara so ta gudu ɗakinta tana kokarin kulle ɗakin ya turo kofar da karfi ya shiga ɗakin yana shiga ya finciko ta ya manna ta da ƙirjinsa ya fara magana cikin fushi ke ni fa iskancinki ya fara isa ta. ko bom ne ni iya gudun da zaki kenan domin tsere min ko don kin ga na zuba miki ido ba fa tsoronki nake ji ba ita dai ta rintsa ido jikinta sai bari yake ta ma kasa ba shi hakuri kure ta yayi da ido sai a lokacin ya ga ciwon da ta ji goshinta har ya dan kumbura janta yayi bakin gadon ya zauna sannan ya dora ta kan cinyarsa a tsoraci ta zauna mulmula mata gurin yayi sai kuka take masa na shagwaba wanda ya haddasa masa kasala a jikinsa Kwantar da kanta ta yi a kafaɗar shi ta ci gaba da rera masa kukan tun yana daurewa har ya gaza don a rayuwar shi baya son kuka ko kaɗan bare na princess ɗin shi. Ɗago kanta yayo yana dubanta ita ma shi take kallo a karo na farko sun ɗan jima a haka sannan ya ce mata cikin muryar raɗa baby menene kuma wasu hawaye suka sake biyo fuskarta shar murmushi gidaɗo ya yi don ya fahimci ita kuka bai mata wuya sake shigewa jikinsa ta yi sannan ta ce cikin kuka ba kai ne kake fishi da ni ba shinshina wuyanta ya yi sannan ya ce yana murmushi ba kya so ina fishin da ke ne eh to baby aike ce ba kya jin magana shi yasa kai hakuri don Allah zan dinga ji dariya yayi wacce take kara masa kyau ya shiga yi mata cakulkuli aiko ta shiga tuntsira dariya ita ma tana tsallewa tunda ya fahimci ba ta so ya kusance ta ne yasa ya sha alwashin ba zai sake neman ta ba sai dai in ita ta nuna tana bukata hannunta ya kamo suka fito falon inda suka samu kowa ya hallara kunya ce ta kama fatima ta shiga kicikicin kwace hannunta ganin haka ne ya sa gidado rungumo ta gaba ɗaya zuwa jikinsa ya ja ta da karfi zuwa cikin falon kowa sai dariya yake musu don drama tasu a bar dariya ce momi cikin dariya ta ce gidado za ka ci mai garin kufa ta ya za ka Samin min ɗiya a gaba haka dariya yayyace ya ce momi ni fa ban mata komai ba kunyar da take ji ne na cire mata sosai batun nashi ya ba su dariya ita dai Fatima tunda ta durkushe a wurin ba ta cewa ba ta cewa kowa kala ba a haka har aka gama cin abincin Allah sarki wannan kenan waiwaye Amina da hawa'u cikin sa'a suka kammala karatunsu ba tare da sun sami wata matsala ba Bayan sun gama karatu Hawwa'u ta yi aure a Keffi da mijinta mai suna Adam, wanda ya kasance ɗan kasuwa kuma matashi mai jini a jika. Adam na son Hawwa'u ba karamin so ba, wanda har mutanen gari ke ikirarin ta mallake shi ne har mahaifiyar Adam an sha zuwa a kai mata gulma amma da yake Allah ya sanya san Hawwa'un a zuciyarta sam ba ta yarda da zancen ba aurensu da shekara guda Hawwa'u ta haifi ɗanta na fari sai dai Allah bai yi rayayye ba ne tana haifarsa ya koma. 'Yan asibiti sun sha kallo don adam kuka o kuka don sun gama sa ransu a kan ɗan da kyar aka raba su da gawar yaron. Haka suka zauna cikin jimami na rashin ɗan nasu. Cikin hukuncin Allah shekara ta zagayo ta sake haifar yarinya ta mace, san kuwa kin wanda ya rasa. Faɗar irin murnar da suka yi da samun yarinyar abin ba zai faɗi ba Ranar suna aka sa wa yarinyar sunan kakarta suna kiranta da Afnan. Rayuwar hutu da jin daɗi suke yi da ‘yarsu wacce suke so kamar rai. Ko kaɗan ba sa son damuwarta. Ana ta ɓangaren Amina ita ma ta yi aure da wani hamshakin mai kuɗi a jihar Kaduna. Mijinta Ibrahim na santa ita ma tana son sa ba sa son ɓacin ran junansu sai dai matsalar ta ɗaya tunda ta yi aure ko batan wata ba ta taɓa yi ba wannan shine ya fara haifar mata da matsala dan dangin miji ne suka taso ta a gaba game da rashin haifuwarta har kasar inda sun je akan matsalar sai dai binciken likitoci ya nuna lafiyarsu lau lokaci ne kawai bai yi ba haka suka dawo kullum cikin bakin ciki take da damuwa duk yanda Ibrahim ya so kwantar mata da hankali taki ta kwantar sosai Amina take daga hankalinta wanda ya janyo mata yawan yin kuka sai abin yayi kamar ya bar barta sai ta sake dawo da shi cikin ranta kullum addu'arta Allah ya bata haifuwa ita ma ko za ta huce wa gorin haifuwa Allah sarki wannan kenan a ci gaba da labarin namu tun daga lokacin gidaɗu da Fatima suka shirya ko yawaita wasa da ita ya daina bai fiye mata kis ba kawai ya kyale ta hakan ne ya sa Fatima ta saki jiki da shi wanda kullum sai ta je ta gyara mishi ɗakin shi sun yi hira wani lokacin ma a can take kwana don gidado karami yanzu momi ta janye shi daga jikinsu kullum gidado takura kwakwalwarsa yake gurin son tuno masa ta yadda aka yi gidado ya zama ɗansa kullum cikin wannan tunani yake daga karshe da fara sadaka ya yi da addu'o'i akan Allah ya bayyana masa gaskiyar abin da ke ɓoye. Yau kwance yake yana bacci da rana, a baccin nasa ya fara mafarki mai tsananin tsoratarwa, fuskarta yake gani tana kuka mai tsuma zuciya yayin da bayanta wasu irin halittu ne ke kokarin kai ta kasa har zuwa lokacin ba ta daina kallonsa ba tana kuka. Zuwa can abubuwa suka fara jinta a firgice ta kwalla kara tana kiran sunan shi. ɗaɗo A razane ya farka daga baccin gumi ya gama jika mishi jikinsa. Da gudu ya buɗe kofa ya yi fat ɗin dadinsu wanda jiya ya dawo. Da gudu ya faɗa falon dadin, jikinsa har ɓari yake ya nufi jikin dadi da ke zaune shi da momi da Fadil yana kuka. A ruɗe kowa ke tambayarsa abin da ya same shi, amma ina, ya gaza magana sai haƙi yake yi. Ruwa mai sanyi Fadil ya kawo mami ta basa ya sha bayan ya sha din ne ya samu kwanciyar hankali. Gidaɗo, me ya faru da kai ka hargitse haka? Cewar dadi yana taɓa kafaɗar gidaɗan. Dadi mafarki na yi wata yarinya na kiran sunana cikin yanayi na firgitarwa ne na razana murmushi dadi ya yi sannan ya ce kai dai an yi rago wallahi daga mafarki sai firgita wa ya ce maka mafarki gaskiya ne Shi dai gidaɗo shiru yayi yana jin shi amma yana da tabbacin ko shine yayi mafarkin hakan zai yi. Haba Bros. bi a man mana, ya zaka dinga yin abun mata abin da mata suke yi cewar Fadil da ke gefe yana dariya. Duka gidaɗo ya kai masa ya ce, Ba gwandani ba, mage ba ta taɓa kai ni ga kwanciya a asibiti a UK ba, ya karasa maganar yana tuntsara dariya sosai har da kwanciya. Dariya momi ta yi ta ce, Ba mu gane ba, yaushe mage ta kwantar da autana a asibiti ban sani ba dariya daga gida ɗin har fadil suke yi kowa na nuna kowa har da kwanciya a ƙasa don dariya da kyar gidaɗo ya daure ya daina dariyar shi ko fadil shi ko fadil shiru yayi da zaran ya tuno zai ci gaba da dariya waye gidaɗo muna ta dai jin gidaɗo gidaɗo ba mu san wane ne shi ba to sai kuma ce zuwa don sanin wane ne alhaji bukar adam shine sunan mahaifinsa Hajiya Maryam Usman shine sunan mahaifiyarsa. Asalinsu 'yan asalin jihar Borno State ne a cikin garin Maiduguri. Alhaji Bukar ya kasance Kanuri ne yayin da Hajiya Maryam ta kasance Bafulatana wacce zama ne ya kai iyayenta Maiduguri amma su 'yan asalin jihar Taraba ne. Haɗuwarsu ta samo asali ne sanda mahaifin Bukar ya rasu inda Maryam da iyayenta suka zo gaisuwa kasancewarsu makwabta ne tun daga lokacin shakuwa ta shiga tsakaninsu mai karfi har ta kai kowa na na danginsu ya san da alakarsu ko kaɗan mahaifiyar bukar ba ta son shi da maryam ta fi so ya auri kanuri kamar shi su ko iyayen maryam sun yi na'am da bukar ɗin saboda mutum ne shi mai nagarta shi mutum ne nagartacce da kowane mutum zai yi fatan ya zama sirkinsa duk yadda bukar ya so ya janyo ra'ayin mahaifiyarsa ta bar shi ya auri maryam amma ina fafur take amincewa. Kin amincewarta ne ya jefa Bukar cikin yanayi na damuwa da tashin hankali wanda hakan sai da ya janyo masa kamuwa da ciwon hawan jini. Ganin tana gab da rasa tilan ɗan nata ne ya sa ta amince da aurensa da Maryam, amma ba wai don har zuciya tana son abin ba. An yi auren Maryam da Bukar cikin kwanciyar hankali, Bukar bashi da matsala. Mutane mutum ne mai daɗin zama haka ita ma Maryam ɗin soyayya suke nuna wa junansu ba ta wasa ba tsawon shekaru biyu da aurensu amma ko batan wata Maryam ba ta taɓa yi ba wanda hakan iya janyo mahaifiyar Bukar ta fara faɗa akan sai ya kara aure ita ba za ta amince da zama ba haifuwa ba hankalin maryam ya tashi da jin matakin da hajiya ke son ɗauka namijinta ya yi mata kishiya tun daga lokacin suka fara zaryar asibiti ita da bukar inda likitoci suka ba su tabbacin lafiyarsa kalau lokaci ne kawai bai yi ba bukar da kansa ya je ya yi wa mahaifiyar shi bayani amma fafur ta ki amincewa a haka suka ci gaba da neman magani mahaifiyar shi na masifa akan sai ya kara aure har suka sake kwashe wasu shekaru biyun ya zama shekara hudu kenan da aurensu ba haifuwa cikin hukuncin Allah a lokacin sai Allah ya ba wa Maryam ciki murna da farin cikin da suke yi baya misaltuwa mahaifiyar bukar ta fi kowa murna da samun cikin da da samun cikin ɗan a rayuwarta tana so ta ga jikokin ta kasancewar bukar ɗin shi kaɗai ne ɗanta kulawa sosai Maryam take samu daga kowane ɓangare. inda har cikinta ya kai wata tara duk wani Tanaji na haifuwa ba wanda ba a tanada ba sai dai kullum shiru kake ji ba alamun naku darma Hankalin kowa ya tashi ganin har Maryam ta shiga wata na sha ɗaya amma haifuwa shiru kake ji. Asibitoci ba inda ba a kai Maryam ba sai dai su ce musu lokacin haifuwar ne bai yi ba. A takaice sai da cikin Maryam ya shekara guda cif a jikinta sannan ta haifi santalelan ɗanta mai kama da mahaifinsa. Tunda ta haihu da 'yan uwan mamanta suka zo barka, kowa in ya ɗauki yaron sai ya ce masa, Sannu gidaɗo, kasancewa an jima ba a samu cikin shi ba, kuma da aka samu cikin sai da ya shekara sannan aka haife shi. Shi ne dalilin da ya sa suke kiransa da gidaɗo. Ranar suna yaro ya ci ya amsa sunan kakansa na gurin uba wato Adam, amma sai aka ci gaba da kiransa da gidaɗo. Duk wani gatan duniya Gidaɗo ya same shi a gurin mahaifiyar babansa. Tun da aka haifi Gidaɗo kamar an haifi taki ga mahaifinsa daga lokacin dukiyarsa ta fara bunƙasa kullum sai karuwa take yi. Shekaru uku tsakani Maryam ta sake haifuwa inda ta haifi namiji aka sa masa suna Fadil kakar yaron ta fi kowa murna da samuwarsu sannan a hankali arzikin bukar ya ci gaba da bunƙasa yaran shi na girma arziki na bunƙasa Tun tasowar Gidaɗo da Fadil akwai soyayya da shakuwa mai tsafta a tsakaninsu shi yasa ko makaranta guda ɗaya suke sai dai Gidaɗo ya fi Fadil aji kasancewar ya riga shi fara karatun. Tun tasowar Gidaɗo mutum ne shi mai tausayi sai dai ko kaɗan bai son raini. Rashin son rainin nashi ne ma ya janyo ko laifi ya yi baya ba da hakuri don har dan kar a raina shi mutum ne shi mai tsari mai tsare gida ko kaɗan bai son raini in ka ga dariyarsa da walwala to yana cikin family ɗinsa ne da zaran ya fita zai rikide ya koma gidaɗensa na ainihi saɓanin fadil da kowa nashi ne ko kaɗan bai ɗau halin gidaɗo ba sai dai shi akwai jan aji ne haka rayuwar gidaɗo da fadil ta so cikin kulawa ta musamman daga iyayensu wanda a kullum sun jima da baro dugu wanda sun jima da barin maiduguri zuwa abuja bayan gidaɗo ya kammala karatun shi na secondary na secondary school ne mahaifin shi ya kai shi uk domin ya ci gaba da karatun shi a can A UK Gidado ya fara karatun fannin tuka jirgin sama wato pilot. Yana da shekara uku a UK aka turo Fadil shi ma ya yi karatu a makarantar su Gidadon inda shi kuma yake karanta fannin mechanical engineering. Zamansu a ƙasar, bai sa sun ɓace ko ya gurɓata su ba suna riƙe da addinin su Riko ko ba na wasa ba, Husna ya ce ga kanwar momi wacce mahaifiyarta ta rasu bayan ta haife ta tun tana jaririya momi ta ɗauketa ta ta ci gaba da kula da ita har zuwa girmanta sai bayan ta girma ta fahimci momi ba mahaifiyarta ba ce tun tasowar husna take kaunar do kamar rai yayin da shi ko bai ma san tana yi ba dan shi ko kaɗan bai ba soyayyarta dama bai ba soyayyarta dama ba ta samu gurbi a zuciyarsa husna na son faɗa masa abin da ke ranta amma Husna na son faɗa masa abin da ke ranta amma tsoronsa ya hana ta yi hakan. Haka Husna ta yi ta yunkurin sanar da gidaɗu damuwarta amma tana kasawa. Ta kudiri aniyar sanar da shi sai dai duk abin da zai faru ya faru amma ita ta gaji. Kullum addu'ar ta Allah ya sa ya zo hutu don ta fi son su yi gaba da gaba ba wai ta waya ba. Cikin ikon Allah kuwa ya zo hutu daga UK Husna ta fi kowa murnar ganin shi sai dai ya kwana biyu da zuwa hutun sannan ta nufe shi da maganar. A gaidin ɗin gidan ta same sa yana shan iska. Salam Bros ta faɗa cikin wata murya na jan hankali. Ko kallanta ko kallo bata ishe sa ba bare ya ta amsa don ko sallamar a ciki ya amsa. Jiki a sanye ta sami ta sami guri ta zauna ta sake cewa Bros iska kake sha ne? Wuta nake sha ya bata amsa ba tare da ya dube ta ba. Gabanta ne ya shiga dukan uku uku don ta lura yau tambatson nasa a kusa suke. Komawa ta yi kalar tausayi sosai sannan ta ce bros tunda na fara hankali zuciyata ta kamu da sanka na yi iya bakin kokari na wajen ganin na cire ka a raina amma abin ya ci tura don Allah ka taimaka min ta karasa maganar cikin kuka mamaki ne sosai ya bayyana akan fuskar gida gidado cikin zakuwa ya kai dubansa gare ta ce. yanzu suna har kekin san so da sauri ta gida mishi kai a zatanta zai amsa mata ne murmushi yayi sannan ya kare ya kara da cewa kuma ke a zaton ki, kin isa aure da sauri ta sake kiɗa masa kai kwantar da kansa yayi akan kujerar da yake kai ya furta a hankali ni kuma husna kin ga ban san so ba ni kuma husna kin ga ban san so ba uwa uba ma ni ko auren ban isa ba to ya za mu yi kenan tunda ke kin san so kuma kin isa aure sosai batun nashi ya bata mamaki musamman ma cewa da yayi bai isa aure ba mutumin da ke da shekaru talatin shine bai isa auren ba bros Bros, in dai rashin iya so ne, ni zan koya maka, batun baka isa aure ba kuma zan jira ka, ni dai don Allah, ka amsa kana sona cewar Husna da ta durkusa a gabansa. Da kaina zan koya ma zuciyata san abin da take so, Bana na buƙatar malami a wannan fannin. Batun ke jira ni kuma ni dai ban saki ba, ban ce ki jira ni ba. Dan kar gaba ki zo ki ce na yaudare ki, so kuma ina miki irin na 'yan uwantaka after all ba wani bayan shi miƙewa ya yi ya bar ta a gurin Allah sarki wannan kenan ni ma anya ba zan tashi na miƙe na bar a gurin ba kuwa a ina ga ya cancanta ni ma ya kamata na tashi na bar ku a gurin don haka duka duka ni ma ina ga anan zan tattara ko matsayina na kara gaba sai kuma haɗu kawai a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya littafin dai ina ga yanzu mun zo tsakiya mun yi rabi saura gangarawa a sai fa littafin bai da yawa ko kaɗan mm, na kuɗin salma kuma huta lafiya sai mun haɗa a littafi na gaba kawai